Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne zazzabin cizon sauro ke bijirewa kaifin wasu magungunan da ake amfani da su wajen jinya? Shin ko akwai duwatsu a cikin mafitsara? Waɗannan suna daga cikin abubuwan da wannan fili zai duba a yau. duniya ana ta wani ba ana rawa Masu sauraron lafiya uwa jiki ya salamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya Professor Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya, ya yi mana bayanin gwajin sha yanzu magani yanzu na zazzabin cizon sauro. A ci gaba da hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika ya yi mana da shi, ya nemi sanin shin me yasa ne zazzabin cizon sauro ke bijirewa wasu magunguna? su kwayoyin ne kamar su su ma suna nasu science din aka samo magani da ke aiki bayan eh, shekara ɗaya shekara suka sun fara eh, sabuwa da magungunan da aka kirkiro amma abin da ya fi jawo wannan sabon a nan da wasu kasashen afirka shine masu zuwa da wato magungunan malaria sick sick ones wanda ba su da ainihin eh, wato yawan ingancin maganin da ya kamata ya kashe kwayan eh, malaria sai su je ko wasu kasashen nan su kawo wanda ba na ainihi bane su suna kashe mutane wato kamar maimakon a ce akwai you know 5 gram haka a cikin eh, kwalbar magani sai su kawo gram daya ko gram biyu domin su ci riba suna ta kashe mutane so sai nan kuma su kwayoyin malaria sai su dinga sabuwa tun da ba kawo wanda zai kashe su ba ana kawo kankana na kankana wanda za su dinga sabuwa da magungunan har da zai zama ma su gagari magani abin da ke tafa ruwa kenan afirka hmm. feed drug therapy eh, shi ne ke jawo mana wannan wallahi babban illan a kasar mu yanzu akwai hanyoyin da ake bi wajen ganin waɗannan magunguna na jago sun daina shigowa a Najeriya? wallahi tallahi nafdak suna aiki suna nan suna ta kokari kullum sai sun kama suna nan suna ta kokari ba mana zabar da zai ce wato masanancin lafiyar duniya su ma suna na sun tara kara suna ta kara kamar abin na um, sofiya sofiya su tabbatar cewa abin da yi a duniya ba a ƙarshe eh, professor nasidi shin wace ƙwayar magani ce gangariya yanzu da ake amfani da ita wajen magance cutar malaria to eh, akwai dai wanda aka samu yin daga asalinsa da wasu daga china wanda ake ce eh, da kanisoniti wannan su kwarten ne su wani ne wato an samu ne daga ainihin magungunan gargajiya ta china wanda yanzu ne ita ce tafi inganci da tafi aiki kuma su ne ake ta eh, bayarwa a asibitocin eh, inda malaria suke da yawa. Farfesa to ya jama'a za su taimaka wa kansu idan likitoci na kuskure wajen gane ko mutum ya kamu da malaria. Domin galibi da an ji kana da zazzabi sai a ce ai zazzabin cizon sauro ne. Eh, na farko shi ne wasu ma jama'a wanda suka kamu da malaria suka je asibiti kusa da zazzabi suna karkarwa sai su ce ina da malaria ina da malaria ko ina da typhoid kullum kaje a Najeriya sai ka dinga je mutane suna gaya maka ina da typhoid ina da malaria likitocin da an samu likitan kwarai ba likitan da zai yarda ya fara ba da magani kwacin haka banda ba an yi dan gwaji ba saboda haka eh, amma idan ana inda kamar aka fara samun epidemic na ne na gaya maka ita mutane da suna zuwa zazzabi suna da masasara to eh, akan fara ba da maganin malaria ma kafin a yi gwajin amma yanzu eh, masana'antar eh, lafiyar duniya su suna ba da shawarar cewa ga ra'ayi wannan amfani da wannan kayan gwaji na sauri-sauri a gano nan da miki talatin ka fara ba da magani domin ana da magani ko ta yaya sai ga bayan malaria suna ta sabuwa da magungunan da ake kawo sai bayan yan kwanaki ko shekaru sai ga wani magungunan ba su aiki kuma. Profesor na Nasidi idan aka ba wa mutum maganin da bai dace ba me zai faru da shi ne? Ai abin da muke so mu kawo da kenan ba mu son ana ta cutar da mutane ana ta ba su maganin da bai dace ba. Sai na ka sani wallahi cikin Najeriya ko da ke nan da suna kokari amma har yanzu suna ta kawo mana magungunan da ba su dace ba na malaria. sai a ba mutane da suke da malaria a maganin da ba zai aiki ba sosai har ya kai hana kansu ko ya lahanta su so eh, abinda ake kokari a yanzu ne shi ne da su nasu aikin eh, eh, su masana'antar rigakafi su masu yi su fadakar da mutane yadda abin za su yi don kansu kamar da cutar malaria su kuma asibitoci a ƙarfafa su domin su samu wannan na'urorin eh, gwajin malaria da ke ba da eh, wato a gano ko akwai malaria nan da miki talatin da kuma a tabbatar cewa magungunan da ake da su a asibiti na kwarai ne su abin da muke ta yi kenan domin ba rage karfin eh, yaduwar malaria da kuma yadda take halaka mutane a najeriya Profesor Abdulsalam Nasiri mun gode kwarai da gaske. Na gode. Madalla. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. Haka ne, lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin da kuka aiko. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Abdullahi Yusuf. To. Yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon sankarau. To abin da ke kawo ciwon sankarau hajiya shine akwai wani kwayan cuta wanda ke shiga wurin inda akwai wani ruwa da ke shiga ta da kwalwa har bargon bayan cikin dan adam hmm. to wanda ake cerebral spinal fluid ake kiransu to akwai wani kwayan cuta da ke shiga to in ya shiga wannan shi ke kawo wannan ciwon To. Eh, to akwai maganin shi kuma wani lokaci inda za ka je inda mutane da yawa inda aka taru da yawa kana tsammani ko kuma yawanci inda mun da ka je inda za ka je inda za ka ko wani wuri za ka ana taruwa da yawa to wani lokaci ana shawarar mutane akwai maganin allurar rigakafin sa ma yanzu na hajiya. To a saboda an za ka je inda ake fama da ciwon ne ko kuwa ko da ba inda ake fama da ciwon ba ne ya kamata mutum ya allurar rigakafi. Kuma ba inda ake da ciwon da yawa inda za ka je kamar yan makaranta za a koma makaranta ko lokaci za ka haji irin wuraren wuraren da mutane da yawa na za a taro eh. eh to ya kamata don baka tabbatar da wanda ke wani lokaci akwai mutane da suke da irin wannan ciwo suna shiga irin wannan wuraren so domin ka kare kanka amma kuma Allah ya abin Allah sauke ka samu ciwon kuma ka kama da wuri akwai magunguna ake amma dole sai an baka waɗannan magungunan da sauri To in ba ba mutum da sauri ba fa. To wannan in dai abin ya tsanani to yana iya halaka mutum hajiya. To to Allah ya sauke. Eh, in dai kwana yi to amma in dai mutum ya dauki ya irin waɗannan kare kan daga waɗannan wanda ikon Allah yana iya kare shi daga ciwon hajiya. To Allah ya sauke. Amin amin. To shi kuma Haruna Muhammad Katsina. To. Ya ce me yasa ne haka kawai sai ka ga mutum ya ruɗe ya ɗimance. To akwai ɗansu mutane kawai wani lokaci sha'anin dan adam yadda kwakwallon mu yake yadda Allah ya yi mu waɗansu mutanen kawai wani lokaci za su rude haka to in dai domin wani lokaci kawai ka fito ne kawai abin ka dan rude ka dan kawai ka sannan komai ya zama daidai to wani ba amma akwai waɗansu mutane waɗanda suna rude kawai wani lokaci kawai in suka ruɗe rudewa sai abin ita ƙara ɓaci to wannan akwai da za ka iya zuwa dole ka je wani likita a dan taimake ka. Me to me yake sa? To akwai waɗansu mutane waɗanda suke rudewa ɗin da yawa kamar waɗansu domin manyanta eh waɗansu waɗansu kamar yanta da yawa irin kamar su alta ke eh, ga baki da bai san ma inda yake bai san bai gane mutane da sauransu. Eh, to in ba mai yanta ba ne me ke kawowa? To in ba mai yanta waɗansu mutane domin wani hatsari da suka yi domin wani abu da ya haɗu da kwallonsu ko kansu to wani lokaci kaga yana kawo wannan hajiya ko kuma wani lokaci waɗansu mutane sukan samu wani irin ciwon da ke faruwa a cikin kwakwalwarsu ko waɗansu aneurysm ake kiran shi wani lokaci wani abu zai faru a cikin kwakwalwar su sai ga duk mutum ya so mu rudewa to in wanda ya faru kawai gab haka to dole a kai mutum asibiti da wuri. to likita ka ce wasu kila sun yi hatsari wani abu ya taɓa su. Eh. to idan kuma mutum ba hatsari ya yi ba shi kuma ba manyan ya yi ba amma kuma yana rudewa akai-akai ɗin da menene. Ko wani abu a cikin kwakwalwa wani abu ke faruwa dole a je a yi bincike. Wato sai likita ya je ya duba kenan. Sai a yi bincike eh hajiya. To in aka duba in aka gano za a iya warkarwa? Yawanci ana in aka tabbatar domin shi wannan abin da wuyan gane. wani lokaci kamar nan kasashe wani lokaci an buɗe kwakwalwa da kanta a duba. ana mm. taban wurare a tabbatar me ke faruwa to mu wuraren wannan bai bai kamar tsamani aka wuraren ba amma aka yi bincike sosai aka yi sa ana iya gane abin da ke faruwa to in ba gano ba shi kenan? in ba a gane sai a ta bincike sai an gano hajiya ko kuma in ba haka ba sai da a ta ba mutum magani zai dan taimaka kaɗan sai kuma ikon Allah. To maganin da za a ba mutum din zai hana shi yin uh, rudewan ne da dimuwan ne ko kuma yake yi. To maganin wani lokaci yakan dan yakan dan gyara yadda ba za ka rude da yawa waɗansu ana ba su mutane yadda rudewan ba zai yawa kuma ba za ba za ka za ka dan gane abubuwa kaɗan kaɗan amma dole a yi bincike. Hmm. dole a yi bincike wani lokaci nan ma wani lokaci sai dai na aka bincike ba a gane ba sai kuma dai ikon Allah to Allah ya sauwaƙe amin amin to shi kuma malam lawal ɓaure a can jihar Benue to akwai duwatsu ne a mafitsara eh to akwai ba duwatsu bane wanda <laughs> ana kiransu ah, ana kiransu kidney stones to ba wai dutse haka ba sunan da turanci ake kira kidney to waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai sai kamar dutse to yanda dun soyin girma da yawa in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa to sai su toshe wurin kuma suna sa abin ya yi zafi kwarai da shi yasa da turanci muna kiran su kidney stone amma ba duwatsu ba ne waɗansu abubuwa ne yin halitta da ke cikin jikin adam suka haɗu sai su yi kamar dutse suna da ƙarfi kuma da wani lokaci dole sai sai an fitar da su to likita gashi ka fara baiwa malam lawal Bauri amsa amma lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ke gayyatar kuma kun gobe rai da lafiya domin jin wani sabon shirin. A huta lafiya. A san da ke ya kace duniya ana ta wani kare, ba ana rawa kurji na